الحمد لله ala العالمين والصلاة والسلام على أشرف muhammadin والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 66 a cikin karatunmu na alfiya ta ibn malik ta nahau da sharhinta na ibnu akil Allah ya ji kansu duk biyu yau shi daga watan jumada saniya hijira 1443 tara ga watan daya shekara ta 2000 da ashirin da biyu za mu tashi sabon babi shine babin ishtigalul amili anil ma'amul bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd ويقول المصنف رحمه الله اشتغال العامل عن المعمول na'am <clears throat> yace ishtighalul amili anil ma'mul wato ishtighalin fi'ili mai yin aiki ga abin da ya aiki da shi wato al'amil wanda yake aiki akan suna idan aka shagaltar da shi ga aikin akan suna to wannan shine baza mm. shi ake ce masa ishtighali saboda zai zamanto ba shine yayi aiki wato akan akan sunan ba mubasharata ya wanda ya aiki akan nasa eh, shi amilin yana fassara ainihin amilin da ya aiki akan sunan hmm. saboda haka shi lafazin ya zamanto shine ake kira a shine za a kira shi wanda sunan da aka yi masa ishigalin za a ce masa almashigolo an wato ba a yi aiki a kansa ba wanda ba yi aiki a kansa shi ake ce ma almashigolo anhu to sannan kuma <clears throat> shi amilin shine almashghulu bihi a afwan shine almashghul sannan shi kuma zamirin da yake komawa ya zuwa ga sunan da ake masa ishtigali din shine ake cewa almashghul bihi sune arkanun kamar yadda ya ambata a cikin tahqiqi na'am in muzmar ismin sabiqin fa'ilan shagal anhu bi lafzihi aw al mahall فالسابق أنصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد ألهرا نعم يتي إن مضمر اسم سابق فعلا شغل idan wato lamirin suna wanda yake magabaci a ya shagaltar da fi'ili gabarin ya aiki a kansa bi lafzihi ta hanyar yi ma lafazinsa nasaba awil mahal ko yi ma mahallinsa nasaba fasabiqu to shi wannan sunan wanda yake shine sabiki akan wato amilin insibuhu bi fi'lin udmira to kai masa nasaba da fi'ili wanda aka yi idmarinsa wanda ake kaddar aka kaddara shi hatman wujuban dole muwafiqin kuma shi wannan fi'ilin ya zamanto mai dacewa ne lima qad uzhira ga fi'ilin da yake an bayyana shi mm. yanzu kamar in aka ce zaidan idribhu zaidan idribhu to shi zaidan din shi ne wato shi abdamir damirin da yake kuma ya zuwa ga zaid shi ne idribhu to shi wannan sunan shi wannan zamirin ne ya shagaltar da shi idrib gabarin ya yi aiki kan zaid to a shi zaid a sai ka yi masa nasaba da fi'ili da ake kan shi sai ka ce idrib zaidan idribhu wato in ka ce zaidan idribhu takdirin maganar idrib zaidan idribhu eh, shi ne fasabiqan sibhu shi sunan da yake shi ne sabiki in sibhu sai yi masa nasaba bi fi'ilin udmira da fi'ili da ake idmarinsa muwafiqin lima qad uthira wanda yake daidai da fi'ilin da aka bayyana shine idrib din idrib sai kace idrib zaidan idribhu eh fansib sabiqa eh eh fasa eh shine insib kaga shi ma nan ai ishtigalin yayi eh fasabiqan sibhu hmm, ai insib sabiqa insibhu <laughs> kai wato gwanintar ibn malik ta isa a cikin ma misalin sai ya kawo maka ka'idar eh. <laughs> na'am hmm. yana da bambanci da kamar a ce takaddaman mafi'ul an hmm. takaddaman akwai inda za ga jimla ta zo hmm. mafuli ya gabaci kuma yi ma aka sarari wannan sabab a no ba zai zama to ishtiral ba wannan taqaddum al-amil alil ma'amul, a shi wannan ai abin da ya sa ake ishtirali idan ya zamanto zamiri ya shagaltar da aikin al'amil din akan ma'amul, hmm. amma in ya zamanto babu zamir ai kaga al'amil zai aiki akan ma'amul din kace da kama a ce eh kama a ce eh, kama a ce zaidan idrib hmm. na'am al-ishtighal an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun wato abinda ake nufi da ishtighali shine suna ya gabata kuma fi'ili yayi jinkiri ga barinsa wato ya zamanto ya ya yayi ta'akhur yayi jinkirin zuwa قد عمل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه كما شي فعل شي ya yi aiki a zamirin wannan sunan aufi sababihi ko kuma a cikin sababinsa a rama bisimila. ya ce kan amila fi zamiri zalikal isim shi fi'ilin ya yi aiki a zamirin wannan sunan to shine bambanci da matsalar da ka kawo ba kawai a samu taƙaddumin ma'amul alal amil ba to shi kuma kansa amil din ya yi aiki a zamiri da yake koma zuwa ga wannan ma'amulin ko kuma a cikin sababiyinsa abinda ake nufi da asababi shine al-mudaf ila damiril ah, ila damiril ism mm, mm. shine wato abinda aka yi masa idafa ya zuwa ga lamirin sunan da ya gabata mm. to misalin wanda aka yi masa ishtigali da zamiri zaidan darabtuhu kaga in kace zaidan darabtuhu sabanin kace zaidan darabtu in kace zaidan darabtu babu ishtigali ana kawai akai gabatar al-ma'mul akan al-'am eh, amma in kace in ka kawo zamiri da yake komawa ya zuwa ga zaid to wannan shine ishtigal saboda darabtuhu shi amilin ya samu ma'mulinsa to shi zaidan menene ya masa nasba an shagaltar da abin da zai masa nasbar ya shagaltu da wancan zamirin ya riga ya aikinsa to shi kuma ba mai aiki akan maf'ulai guda biyu ba ne ba babin zanna ba ne balla a barantana a ce yayi na gaba yayi na baya ba zai yiwu ba to shi yasa shine ishtigal din sai a kaddara cewa akwai abin da yayi da nasba na'am ko kuma ka ce zaidan marartu bihi kaga nan ma saboda akwai asababi kaga jaruwal majrur marartu bihi eh wa misalul mushtaghal bil sababi misalin wanda kuma suna da ya zamanto wato ya shagaltu da asababi da wanda yake mai wanda yake sababiyin sa mhm. zaidan darabtu gulamahu zaidan darabtu gulamahu kaga gulam mudaf ne wadhamir shine muzafin ilai to kaga abin da ya masa ishtigalin ba zamiri bane tunda a menene yayi ma gulamahu nasba a mai masa nasba ba darabtu ba zaidan darabtu gulamahu darabtu gulamahu to kaga ai darabtu ba yayi nasba bane akan zamirin da yake koma ya zuwa ga zaid Ya yi nasaba ne ya zuwa ga mudafin ila wato damirin da yake komawa ya zuwa ga zaid shine gulamahu al-gulam mudafun ne ga ga damir wanda yake komawa ya zuwa ga zaid shi yasa yace sababi um, ba ba komawa yake zuwa ga ya zuwa ga zaid mubasharatan ba yana komawa ne ya zuwa ga abin da aka danganta shi ya zuwa ga damirin zaidin um, shine ne sababi wa al-murad bi qawlihi wannan shine abin da yake nufi da faɗin sa in mudmarusmin ila akhirih zuwa ga karshen sa taqdirin jumlar انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم المضمر لفظا عن بنصب المضمر بنصب بنصب a cikin tamun nuskar an zalikal al mu dai karanta in shagala mudmar ismin sabiqin idan zamirin suna magabaci ya shagaltar da fi'ili an zalikal ism gabarin wannan sunan magabaci a'a sai bi nasbil mudmari lafzan hmm. eh, eh tunda ai sunan ba mudmar bane hmm. nuskar wannan akwai sakta a taku nuskar bi nasbil mudmari lafzan da yi ma shi zamirin nasaba a lafazi kamar ka ce zaidan darabtuhu to bari mu dabbaka ka'idar kai. in shagala mudmar rusmin ina mudmar rusmin yake a cikin zaidan darabtuhu hu abdamir ko to shagala fi'ilan ina fi'ilin da ya masa da ya shagaltar da shi darabtu an zalikal ism gabarin wannan sunan wanne ne wannan sunan da ake zaidan mhm. ko kuma da yi masa nasba a mahalli kamar ka ce zaidan marartu bihi kaga marartu bihi mahallinsa nasba ne aljaruwa majrur fi mahalli nasbin shine kamar tawilin maf'ulun bihi mhm. to kowane ɗaya daga fi'ilin darabtu da marartu to ya shagaltu da damirin zaid wato gabarin ya aiki akan zaid eh, lakin darabtu wasala ila damiri bi nafsihi sai dai shi darabtu ya ya kai ya zuwa ga damirin da kansa ya sadu da damirin da kansa darabtu a darabtuhu ka gani wasala bi nafsihi shi ko ya kai ya zuwa ga damirin da harafin jarra to kaga a lafazinsa majrur ne amma mahallinsa mansub ne nasaba ne saboda ya zamanto ma'amul ne na marartu wa kullum min darabtu marartu to kowanne daga cikin darabtu ɗin da marartu laulam yashtagil bi damir da bai shagaltu da damirin ba to da sai ya ta a kan zai. kamar yanda ya kamar yadda ya sami iko a akan abdamir din da ai abinda zaka ce zaidan darabtu ko ko ba haka ba kaga in kace zaidan da rabtu da rabtu din nan shine ya aiki akan zaid saboda ka ba abin da ya shagaltar da shi gabarin ya aiki akan zaid sai kai ma zaidan nasba kuma fi'ilin ya kai ya zuwa gare shi da kansa kamar yadda ya kai ya zuwa ga damirinsa kuma ka ce bi zaidin marartu Eh, bi zaidin marartu hmm. sai zaman to fi'ilin ya kai ya zuwa ga zaidu da baɗin wannan harful jar kamar yadda ya kai ya zuwa ga damirinsa sai ya zamanto sai ya zamanto abin yi ma nasba ne a mahallinsa kamar yadda damirin ya kasance to faɗinsa fasabi ƙansibhu bi fi'lin udmira ya zuwa ƙarshensa ma'anarsa shine idan aka samu al'isim suna da kuma fi'ilin a hai'ar da aka ambata wato aka samu zaidan darabtuhu zaidan shine al'isim wal fi'il darabtuhu in aka same su a wannan hai'ar to ya halatta kai ma wannan sunan da ya gabata kai masa nasba zaidan din kace zaidan darabtuhu Mm. to yayin da kai masa nasba menene masa nasba to ne malaman suka yi sabani jumhurin malaman na nahawu suka tafi cewa abin da yake yi abin da ya masa nasba fi'ili ne da ake kaddara shi wujuban tilas لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر دومن باء حداوا تكان المفسر والمفسر كو بين المفسر والمفسر كما عند غبدا tsakanin mai tafsir tsakanin mai fassara da wanda aka yi mafassara ba zai zamanto wanda yake fassara da wanda aka yi mafassara ba su zamanto abu daya ta za a abu ya fassara kansa kuma yana bukatar fassara kaga ba zai yiwu ba ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر kuma ya zamanto shi fi'ilin da ake ƙaddarawa yana yin muwafaka yana daidai a ma'ana da wannan fi'ilin da yake an bayyana shi wa ma'anan wannan ya haɗa abin da ya muwafaka a lafazi da ma'ana kamar faɗinka a cikin zaidan darabtuhu inna taqdir taqdirin abinda ake kaddarawa shine abinda ake kaddarawa kenan kace darabtu zaidan darabtuhu sai ka kawo fi'ili wanda yake muwafiqun lil mudhar lafzan wa ma'ana ka gani darabtu haka nan ya hada abinda yayi muwafaka a ma'ana ba a lafazi ba domin wani lokaci lafazin ba zai taimake ka ba kai taqdirin dole sai dai ka kawo wani fi'ili da yake ma'anar ɗaya ne amma a takdiri ba ɗaya ba amma a lafazi daban ne kamar faɗinka zaidan marartu bihi takdirinsa to zai haka za ka yi ka takdiri jawastu zaidan inda ba za ka ce marartu zaidan ba mm. tunda shi marartu dole sai ka haɗa shi da harful jar to dole sai ka kawo fi'ili da yake da alafazi daban amma a ma'ana ɗaya tunda marartu ai ma'ana na wuce da shi to sai ka ce jawaz tu zaidan marartu bihi mm-hmm. to wannan shine abin da al ya ambata sibhu bi filin أضمر حتما موافق lima قد أظهر to wajen tafsirin muwafiqin din ai muwafiqin lafzan wa ma'anan ko muwafiqin ma'anan duna lab. an fahimta wannan shine shine ma'anar istighali da a wannan baitin to mazhaba ta ɗaya kenan wanda ita ce ikhtiyarun musannif tunda kaga ya ce fasabiqin sifu bi fi'lin udmira a wannan shine mazhabar aljumhur ita ce ibn malik ya zaba mhm. wal mazhabu thani mazhaba ta biyu kuwa cewa shi wannan sunan fi'ilin da aka ambata a bayansa shi ya yi masa nasba wato ya yi nasba gaba ya yi aiki baya <laughs> eh. to wannan masaba ce ta yan kufa masaba ce kufiya a san yan kufa babu wanda ya kai su saukin sha'ani mm. ba sa ta kallufi sai kawai su yi maka ba abin suka ce me zai hana ya zamanto shine shine ya aiki ya aiki da ya aiki a gaba me zai hana ya aiki a baya <laughs> eh. to kuma su waɗannan 'yan mazhabar kufiya ɗin sai suka saba waɗansu sai suka ce shi fi'ilin ya yi aiki a zamirin kuma ya yi aiki a sunan tare wato in ka ce zaidan darabtuhu to barabtu ɗin shi ya aiki akan zamirin ha kuma shi ya aiki akan zaidu ɗin duk a lokaci daya don haka idan ka ce zaidan darabtuhu mhm. to shi darabtu sai ya zama to shi ne ya yi nasaba ga zaid kuma shi ne ya yi nasaba ga haɗin to an yi raddin wannan matsabar. to ka gani a rama da kace mai sauki ce <laughs> cewa wato amili mai aiki guda ɗaya ba zai yi aiki a cikin lamirin suna ba da kuma bayyanannen suna <laughs> to waɗansu malamai kuma suka ce ya yi aiki a sunan zahiri ne shi kuma zamirin an yasar da shi aika raddin wannan mazhaba cewa sunaye ba a ilga'in su bayan sun riga sun haɗu da malami musu aiki ba zai yi ka yadda shi ba haka kawai <laughs> saboda haka mazhabar basiriyin ta fi dacewa da kiyasi eh, shi yasa ibn malik ya zaɓe ta eh, shi yasa haga ma bai yi ishara ga saɓaninta ba sai kawai ya faɗe ta kan sai ku bi fi'ilin udmira hatman muwafiqin lima qad uhdira hmm. na'am ha ha wajen fahimtar zacce wajen wajen li'irabi saboda duk li'irabi idan aka yi dole ya to akwai mustanadinsa hmm. dole akwai dole ya to akwai musta akwai madogararsa to wajen samun madogara ne za ka yi wannan shi ne fassara mm. eh. eh. ba a ina wannan a ina ina jin a can sama tasrih ala tawbih eh shi ne ainihin ke so in samu masa <laughs> eh wa rahbaniyatan ibtada'uha wa da ibtada'uha ba ga wannan suka karanta ta a haka istigali ne wanda kuma suka ce wa da ibtada'uha to shi babu istigali mm. alaikun salam a'a ba ne wannan audud a abin nan audud zamir ne ila mutaqaddimin lafzan la rutbatan wa idibtala ibrahim rabbuhu kaga abdamir ya koma ya zuwa ga mutaakhirin lafzan am ya zuwa ga mutaqaddimin lafzan mutaakhirin rutbatan na'am amdan fa'altuhu eh shi ma kaga wannan ishtigali ne amdan fa'altuhu ko da yake wannan zai a'a wannan wannan wannan hal ne eh amdan mm. wannan hal ne amma kuma ya aka yi zamanto hal bayan masdar ne shi hal ai hali ne ai a hal sifa ne ko ba haka ba amma amdan masdar ne ba cewa ya amidan fa'altuhu ba eh amdan fa'altuhu amdan inda haka faɗa ba a'a shi eh, eh, shi ma to yanzu in kace fa'altuhu amdan amdan din me zai zamanto masdar ba masdar bane ta za a zama hal hmm? arama ai da sai ka ce min wa masdaran munakkaran halan yaqa bi kasratin ka baghtatan zaidun tala <laughs> za mu zo shi hali yana zama masdar bi kasra Hmm. wa منكرا حالا يقع بكثرة كبغتة زيد ka baghtatan zaidun tala hmm. za mu zo shi a babin masdar bari mu dauko da Allah sai mu ga misalin a yana to ga jan kawo mana a tasiri ala ga gashin a'a kasan almuntaka a'a jan kasa kasa yawwa wannan jan shi a ranma ya kamata a yi masa talkini hmm. ya rinka hada su tare gaba daya yawwa دان التصريح على التوضيح شيء التوضيح نعم نعم نعم أحسنت فرجها واذكر مريم كو ونم نعم أي شيني وضرب الله مثلا وضرب مريم وضرب مثلا مريم با اشتغال بني ويترجح النصب في ست مسائل إحداها أن يكون الفعل طلبا وهو الأمر والدعاء قدرناه منازل قري والقمر قدرناه منازل قري wannan ishtigali ne na'am to aiki ne dama za mu zo ka gani akwai halin da itigali yake yake raji kai nasba an-nasb huwa raji akwai wanda yake kuma arrafu huwa raji akwai wanda yake kuma istiwa'u tarfain to wannan shi ne zai sa ka rinka fassara qira'at dan ka zo ba bashir kai da kake qira'a wannan nahawun zai taimaka maka eh aramma <laughs> eh. ah, wannan zai taimaka muku na san ma'an jabir yana yawan in ana in muna musaffa yana yawan tambaya ce to menene taujihin wannan kira'a to yawanci na haudin shine zai shine fa'idarta eh qaddarna al-qamara qaddarnahu hmm. Hmm. shine <laughs> to ai saboda takdirin shi yasa idan ya zamanto zaka iya yi babu takdirin to shine suke cewa shine rajihi ya zamanto baka yi takdirin ba <laughs> Eh? yau a kawo mana a ina musa ina kira'at nan juz'in kira'at to to wannan dai yanzu wannan baitin ya bayyana mana me ishtighal da kuma me yasa ake yin waɗannan tafdirat din mm, saboda haka yanzu in kace zaidan Barabtuhu? to wanne ne almashghulu anhu wanda aka yi istigalin aka hana amilin ya aiki a kansa zaidan menene kuma al bihi al zamir eh, sannan al shi shine darabtu an shagaltar da shi gabanin ya aiki to wannan abinda kawai wannan baitin zo ya bayyana mana kenan amma yanzu kuma sai mu gani a wanne ne ya ce ka ce zaidun darabtuhu ko zai da darabtuhu hmm? yaushe ne wannan ishtigalin yake zamantowa dole a yi shi yaushe ne yake zamantowa rajihi yaushe ne yake zamantowa marjuhi to shine kuma zai bayanin hukuncin eh zai in akwai kira da take kitaban anzalnahu akwai kira da take kitaban anzalnahu <laughs> mubtada wa khabar wato in baka ishtigal ba to za ka koma mubtada dawa kabar shi yasa wani lokaci yake zamantowa shine raji wani lokaci ma ya zamanto hatimu dole kai dole ba za ka yi zalim ba na'am والنصب حتم مثل السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما تو كاجي والنصب حتم يين nasaba wajibi ne dole kai ishtigali in tala sabiq idan shi sunan asabik mai gabata ya bi ma ya tasu bil abin abinda yake keɓantuwa da fi'ili ka in wa haifuma kamar in in ba abinda zai biyo bayan in sai fi'ili hmm? in zaidan kama sai dai ka ce in kama zaidu hmm? wa haifuma hakanan ma haifuma ya tasu bil fi'il shi yasa ka <coughs> ga a a wa in wa in ahadun minal mushriki nastajaraka wa in ahadun minal mushriki nastajaraka to kaga abin da ya biyo in ahadun ne dole ka kaddara akwai eh, ism ne dole ka kaddara akwai fi'ili in istajaraka ahadun minal mushriki nastajaraka shi ba istighali bane Eh, shi ba a baya istirali ba amma idan aka zo aka yi istirali to dole ka yi nasu ba zai ba zai halatta yi rafa'a ba hmm. saboda abinda yake yaftasu su hmm. ya ka in wa ma na'am To malaman nahawu sun ambata cewa matsalolin wannan babi na ishtigali kaso biyar ne. Kaso na farko wanda nasaba take waje ba, dole ka yi ishtigali ka yi takdirin wato fi'ilin udmira. Mhm. Kaso na biyu abinda raf'a take waje ba a wajen. Na uku abinda nasaba da al'amran su ne nasaba da rafa'a duk sun halatta amma yin nasaba ya fi rinjaye na hudu abinda al'amuran guda biyu da rafa'a da nasaba sun halatta amma rafa'a ta fi rinjaye na biyar abinda lamurran guda biyu suka halatta amma a daidai wa daida alasawa babu rajihi <laughs> yanzu shi ne za mu yi yanzu ya ce wa asharar musannif mhm. to sai al-musannif ya yi ishara ya zuwa ga kaso na farko da faɗinsa wan nasbu hatmun ya zuwa ƙarshensa ma'anarsa yana wajaba a yi masunan da yake sabiki a yi mata nasba idan fi'ilin ya zo bayan wato wata harafi ko a datin mai aiki wata ala wadda take ba abin da yake biyo ta illa fi'ili kamar adawati shar dukkan adati shar baya bin ta sai fi'ili kaga kamar in kace idan sama'un shaqqat hmm. dole za ka kaddara akwai fi'ili idan shaqqatis sama'un shaqqat saboda asama'u samau suna ne ba zai biyo a ba zai shart ba dole abin da zai biyo bayan sai zamanto fi'ili ne hmm. kamar in da haifuma suka ce in zaidan akramtahu akramaka to ka gani in zaidan akramtahu akramaka to sai ka kaddara in ba za ka ce in zaidun akramtahu akramaka ba ba za ka faɗa haka ba wa haithu ma zaidan talqahu fa akrimhu inda duk zaidun ka haɗu da shi to kai girmama shi ka gani sai ka ce ba za ka ce haithu ma zaidun talqahu ba saboda haithu ma abinda zai biyo ta dole fi'ili ne saboda haka dole sai ka kaddara sai kai masa nasba dan ka kaddara wato alfi'il bayan haithu ma ya wajaba ka yi mazaidun nasba a misalan nan guda biyu da kuma abin da ya kama da kuma a cikin abin da ya kama da su baya halatta kai masa rafa akan cewa mubtada ne domin suna baya afkuwa baya zuwa bayan waɗannan adawat nan amma waɗansu daga cikin malamai sun halatta zuwan suna bayan su to a wajen sa yin raf'a kan cewa mubtada ne baya hannuwa kamar faɗin sha'ir in mun min fusin a halaktuhu mhm. la tajza'i kada ki wato kada ki ragwanci in mun na kattai raki eh kattai raki kwarai shine raki kam eh haka haka haka sahihiyar Hausa take wato kada ki raki in mun fi a ahlattuhu idan me wato me numfashi ne a na halakar da shi fa idza halaktu fa inda zalika fajza'i idan ni ne na halaka to a lokacin nan fajza'i to ki yi afwan in mun fi sun. daga nafis ne wato idan abu wanda yake mai tsada na batar kada ki raki idan ni na halatta fa inda zalika fajza'i eh, kada ki damu saboda inda ina da rai za su sake zuwa na to kun gani me shahidin in mun fi sun mm. a halaktuhu kaga bai ce in mun san ba mm, bai ce in mun fisan ba to da me na suka fita daga wannan mm. na'am da ne eh wa halaktu bi mutahar na khabar eh shine khabar ɗin. Taƙadiruhu. wa taƙadiru wato taƙadirunsa in halaka munfisun ai in halaka a ahalaktuhu <laughs> Eh, shi ma kaga sai suka yi masa takdiri eh, amma wannan takdirin ba ishtigal suka yi ba Wakila in taqarrara laka ma fi hadha bayt nukhbiruka annahu yurwa bi nasbi munfusin wa yurwa bi raf'ihi saboda haka akwai wanda ya ruwaito shi in munfisan a halaktu fa amma riwayatun nasb fa hiya allati rawaha sibawayhi wa jumhurul basriyin nan ko sai hadha takdir ko takdirul basriyin eh wannan na abin in ولا يستحق ذكره هنا بهذا الشكل مع ما ذكره الشاهد او لانشاده البيت ما وجن الشاهد آه، الشاهد فيه قوله إن منفس حيث وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط التي هي إن والأكثر أن يلي هذا هذه الأداة الفعل وقيل آه، آه، إن تقرر لك ما في هذا البيت نخبرك أنه يروى بنصب منفس ويروى برفعه فأما رواية النصب فهي التي رواها سيبويه وجمهور البصريين ولا إشكال على هذه على هذه الرواية لأن منفسا حينئذ منصوب بفعل محذوف بفعل محذوف مفسر بفعل من لفظ الفعل المذكور بعده والتقدير إن أهلكت منفسا أهلكته والرواية الثانية برفع منفس وهي رواية الكوفيين وأعربوها على أن على أن منفس مبتدأ وجملة أهلكته خبره وهذا هو صريح عبارة الشارح قبل إنشاده البيت واستدلوا به وبمثله على جواز وقوع الجملة الإسمية بعد إن وإذا الشرطيتين وقالوا إن الاسم المرفوع بعد هاتين العداتين مبتدع والجملة بعده في محل رفع خبر ومنهم من يجعل هذا الاسم اسم المرفوع فائلا لنفس الفعل المذكور المذكور بعده في نحو إن زيد يزورك يزورك فأكرمه بناء على أن على مذهبهم من جواز تقديم تقديم الفاعل على الفعل الرافع له فأما البصريون فلا يسلمون أولا رواية الرفي ثم يقولون إن صحت هذه الرواية فإنها لا تدل على جواز وقوع الجمل الإسمية بعد أداة الشرط ولا تدل على جواز تقدم الفاعل على على فعله لأن واحدا من هذين الوجهين غير متعين في إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط بل هذا الاسم الفاعل لفعل هذا الاسم فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إن كان الذي بعده قد رفع الضمير على الفاعلية ومن معنى الفعل المتأخر إن كان قد نصب ضمير الاسم كما في هذا البيت المستشهد به ومن الأول قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك وهذا هو الراجح وهو الذي قدره الشارح بعد إنشاد البيت ثم ارجع إلى ذلك ما ذكرناه في باب الفائل والله أعلم <laughs> نعم نعم وإن تلا السابق ما بالابتداء يقتص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد تو آه، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص farraf altazimhu abada idan sunan sabiki ya biyo abinda ya tasu bilibtida yake kebantuwa da al'ibtida da shine dole ya zamanto mubtada farraf altazimhu abada to kun ga wani istigalin ko farraf altazimhu abada ai iltazimin raf'a iltazimhu to kalizimci raf'a har abada hmm. kaza idan fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid hakanan ma idan fi'ilin nan kuma ba shi sunan sabiki ba idan fi'ilin ya bi ya biyo abinda wato abinda yake gabaninsa ba zai zamanto wato abinda aka yi ma aiki ga abinda ya samu bayansa ba hmm. <laughs> wannan wannan wannan fakkin wannan sai an an zo sharhin zai baya muku sai sai mi fakkin ta yanda ya gabata yanda ya kamata na'am ya yi ishara da waɗannan baitoci guda biyu ya zuwa ga qism sani kashi na biyu shine inda raf'a take waje ba Mhm. إذا a ba أداة da بالابتداء تو شي شي sunan da ake masa da ake istigali ga barinsa to yana waje ba a yi masa raf'a idan ya zo bayan wato abin da yake keɓantuwa da a yi masa a yi ibtida'i da shi kamar iza wadda take izal mufaja'a ba idar shartiya ba harajtu fa iza zaidun qa'imu idan ce ce idan mufaji'a tunda idan din ma iri biyu ce mm. akwai ba ma iri biyu ba kai akwai idan shartiya akwai idan mufaji'a akwai idan mai yin ba mm. mm. to idan hmm, zarfiya eh ta yi ta zarfiya ne ita ce ta ɗan ita ce ta ɗan na'am فتقول sai ka ce فإذا زيد يضربه عمر خرجت فإذا زيد يضربه بذلك فإذا ba za ka ce fa idza zaidan زيد إن رفع da kai ma رفع bai halatta kai baya halatta kai masa nasba domin kai masa nasba za ka kaddara cewa bayan idan an samu fi'ili kenan tunda nasba ana yin nasba ne bi fi'ilin udmira muwafiqin lima qad domin ita wannan idza to suna baya afkuwa bayanta a fi'ili baya fi'ili baya afkuwa bayanta la zahiran la a zahiri wala a cikin a takdiri to wannan ita ce matsalar ta biyu haka nan ma yana wajaba a yi masunan da yake magabaci raf'a idan idan الفعل المشتغل بالضمير أداة لا wata ada wata ala mai aiki ta hau ta zo bayan fi'ilin ita kuma ɗabi'ar wannan adatu ɗin shine abin da yake bayan ta baya aiki akan abin da yake gabanta. Ka kama adawati shar da istifham da ma annafiya duk waɗannan ma qablaha ma ba'daha la ya'malu ma qablaha to shine idh kaza idhal mal fi'lu tala e, e, e, kaza yarid ma qablu ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid hmm. nan gashi a cikin sharhi ya kawo su guda nau'i guda goma ah. ga to mu ɗauki misalai eh ga sunan nahu zaidun in laqitahu fa akrimhu ko an gani arma wa ma an nafi'a mhm. zaidun in laqitahu fa akrimhu kaga a ah, ah, shi a in ita ce adatu shart ko to ma ba da ba'daha shine hu? ba zai yi aiki akan ma ha ba akan zaid hmm. ba zai yi ka ce zaidun in hu? ka ce zaidan in hu? kana ɗaukan cewa shi laƙita din akwai fi'ili wanda yake mudmar da ya aiki akan zaid ba domin in kai zai zamanto abinda yake bayan adat ya yi aiki akan da yake a gabaninka. menene aiki ike a bayan in al'ada wacce ce bai ce al'ada din wadda ta aiki na'am in in shafiya in shafiya to me ma ba da ha? ma ba da ba'daha laqitahu laqitahu me ma ha? zaid to kaga ma ba da ha laqitu la ya'malu fi ma ha? ba zai aiki akan abin da yake gabaninta ba eh Eh, saboda shi adatu sharp ba yadda za a yi saboda rashin karfinta ba ta da karfin da zai zamanto abin da yake gabanin ta mata ya aiki a kansa ba kamar fi'ili ba ne fi'ili yakan yi waiwaye ya aiki a kan na bayansa kamar ka ce zaidan barabtu hmm? kaga barabtu ya zo ya yi aiki a kan zaid wanda yake mutaqaddim alai hmm. وزيد هل تضربه هل تضربه زيد هل تضربه to shi ma kaga wannan ba zai yiwu ba abin da yake bayan hal ismul istifam ya aiki akan abin da yake gabaninsa wa zaidun da kuma zaidun malaqituhu ma nafiya ce to ba za ta yi aiki akan zaidu ba abin da yake bayan ta laqitu ba zai aiki akan abin da yake gabanin ta ba to ya eh, wajibi ne a yi mazaidu raf'a a cikin waɗannan misalai da makamantansu yi masa nasba baya halatta domin duk abin da baya kyautatuwa ya aiki akan abin da yake gabaninsa to ba zai kyautatu ya fassara amili da yake a cikin gabaninsa ba to kula in ka ce zaidun in laqitahu fa akrimhu ko kuma zaidun ma barabtuhu a ma laqituhu to kaga ai cewa muka yi latsitu din nan ba zai aiki akan zaidu ba saboda ya zo bayan ba an nafiya to amma idan ba cewa muka yi latsitu din shine zai aiki ba hmm? eh ba latsitu ne zai aiki ba ko me yake yi me inda za mu ce zaidan ma laqituhu eh fi'ilun mudmar to amma fi'ilun mudmar din me alakarsa da abin da zo zo bayansa mufassir ahsan idan wanda yake shi kan kansa a kashin kansa ba zai aiki akan abin da ya gabace shi ba ina kuma abin da yake fassara shi zai iya aiki a kansa <laughs> shine azancin nasu shine ya faɗa nan. ma la yasluhu an ya'mala fi ma qablahu la yasluhu an yufassira amilan lima qablahu <laughs> tunda shi akan kansa ba zai aiki akan abin da yake gabaninsa ba to ta za a iya fassara abin da yake zai aiki akan yake abin da yake gabaninsa wato min babu aula wa ahra ba zai yi ba mhm. da wannan ne ya ishara da faɗin sa kaza idan fi'lu tala eh, zuwa garshen su malam yarid qablu eh, malam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid to gashi shi kansa zai kwankwance ibarar tasa wato haka nan ma yana wajaba a yi ma suna sabiki raf'a idan wani abu ya biyo fi'ilin idan fi'ilin ya biyo wani abu wanda abin da yake gabaninsa baya zuwa abin yin aiki a kansa ga abin da ya zo bayansa ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها to amma daga cikin malaman nahawu akwai wanda yace shi ba ba shi da ba abinda zai hana shi ya halatta wannan wanda ya halatta aikin abin da yake bayan waɗannan abubuwa ga abin da yake gabaninsu sai ya ce ya ce za ka iya cewa zaidan malakitu kaga babu ishtirali a nan in ka ce zaidan malakitu me ya ma zaidan nasba laƙitu to sai ya halatta yin nasba tare da zamir da amili wanda yake kaddara shi saboda haka a wajensa zai iya cewa zai zaidan tuhu saboda shi wannan ka'idar bai riko da ita ba ya juzo an ba ba da al-adawat ma da haya fi ma ha. to amma muna tafiya a mata ba wacce ita ce rajiha ita ce wadda take ita ce tafi yawa a harshen larabci ita tafi yawa a harshen larabci in aka samu wani abu wanda yake ba wannan ba to sai ya kokari a fitar da shi da tawili sa'id mm. wato a karancin misalai din karancin akwai karancin misalai a cikin akwai karancin shawahid wanda ya sa matsalar yawancinta duk gabaki daya falsafatun na hauje a cikinta eh. <laughs> saboda karancin misalan kwarai to sai mu tsaya nan mun yi kaso biyu sauran kaso uku جد inshallah ai a gani darasi biyu zami mai istighali kenan hmm. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk